muna karatu a littafin al-alfiya fil shar'iyya na babban malami al-allama Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahama yi karatu a darasi na 39 darasi na 39 an ba manta ba ko fasalin da muke karatu a ciki ne fasalin da yake cewa al-istimna wal ayman al-muhsanat wa ma ya yatarattabu alai. fasalin da ake karanta yana magana ko yayi magana akan alistimna? Shi shine mutum ya fitar da maniyi ta gabansa ba tare ta hanyar da shari'a ta amince ba wal aiman kuma malam yayi bayani akan rantsuwa yaya take rantsuwa kuma menene hukunce hukuncen rantsuwa a takaice wa kazab al muhsanat to yana magana akan jifan mata waɗanda suke mu a jefe su da tuhuma shi ne ko kuma ƙazafi kamar da ake cewa da hausa ƙazafi shi ne a tuhumi wanda yake mai ba mai aikata alfasha ba da laifin alfasha wani ya tuhume shi da wannan musamman kuma mata muka ce saboda ya fi aibi ga mata shi yasa shari'a ta take ambatan mata ba don cewa maza ma namijin aka yi masa ƙazafi shi ma yana da damar ya nemi hakkinsa a wajen shari'a ya ce bai yadda ba amma su mata su ne wanda aka ambata a cikin nassi dalili saboda idan aka zargi mace da aikata albata yana da muni gare ta fiye da in namiji aka zarga shine yake qazful muhsanati yin kazafi ga mata mu wa ma yatarattaba da hukunce hukuncen da ya biyo baya a mun yi karatu har muka zo inda malin yake cewa fala tasarir bil hilmi an zulmi zalimin sayakhudhu afzan wa bilan wa an yadi kamar yadda muka ambata malam mai littafin yana bayani ne akan ladubban da ya kamata mutum ya sani a matsayinsa na musulmi akwai al'amura da yawa da mutum musulmi ya kamata ya sani ko da yake yayi fasali akan abuwa guda uku da muka ambata to amma kuma ya shigo da wasu al'amura ma waɗanda yake ganin suna da muhimmanci a san su a ciki ya yi magana kan rantsuwa kada ka rantse domin ka a baka dukiyar wani domin ka ci dukiyar wani bilbatin ta hanyar barna kada ka rantse a wajen alkali ko ka rantse wajen an yi husuma domin ka kwace dukiyar wani haramun ne kuma in ka rantse wannan rantsuwar ba ta halarta maka abin da ka ci na dukiyar don uwanka haram ka ci? kuma Allah tabaraka wata'ala sai ya kwatan masa hakkinsa a gobe kiyama to yana magana akan wannan ne sai ke ta fala tafsirir bil ilmi am zulmi zalimin ya kai musulmi kada la tafsirir ka udu bil ilmi an zulmi zalimin ka rika cewa ai Allah ta'ala yana da afuwa yana da tausayi in ka zalunci wani za a yafe maka fala tafsirir karka rudu da wannan cewa ka zalunci wani kuma ka ɗauka cewa Allah ta'ala mai abuwa ne zai yafe maka haƙƙin wani sai ce sai wa azan wa bilan wa anni yadi yana tuna maka cewa Allah baraka wa ta'ala ya bayyana cewa wanda ya zalunci sai wa azan wa bilan zai kama shi kamu mai tsanani kamar yadda ya kama fir'auna ko ba a ba akhazna azan wa bilan ha kaga wannan kamun da aka yi fir'auna shi za a yi wa duk wani Kar karka ɗauka cewa in ka ci hakkin wani shi kenan ya tafi haka kawai kamar yadda aka yi ta wannan tattaunawa a wani lokaci baya cewa wai ka ci hakkin wani shi kenan in ka je lahira in Allah ya ga dama zai yabe maka kwarai in Allah ya ga dama sai ya biya wancan bashin to amma al'asulu shine Allah ya gaya mana cewa in hakkinsa ne yana yafewa amma hakkin bayi fa sai hanka an nema masa saka mai da makaranta a hadisin al-muflis wanda zai je lahira yayi azumi yayi sallah yayi zakka yayi ayyukan alkhairi amma waqad ma hada wa daraba hada wa akhadha mal hada ya zagi wannan ya daki wannan ya ci duke wannan sai fayukhaz min hasanati a lahira ba a biyan bashi la dirham wala dinar ba kudi a lahira haka ake tafiya hannu ba komai a ciki yanda ka zo duniya empty haka za koma empty to ya za a biya bashi ayyukan da kai da su za a biya bashi Allah ta'ala zai wa wanda aka zalunta hakkinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai mutane ba hatta dabba da ta zalunci yar uwarta ta tunkuye ta sai an kwatan mai kai kuma dan adam da ka zalunci wani sai Allah ya kwatan masa hakkinsa shine malai yake cewa kada ka rudu ka rika tunanin cewa Allah zai yafe maka fala tafsirin abdul hilmi an zulmi zalimin kace in ka zalunci wani ai za a yafe maka a'a za a kwatar wannan haƙƙinsa za a kwatar wannan haƙƙi sai a kuzo azan wa bilan wa an yadi za a kama mutum wato ya biya haƙƙin wanda ya zalunta ala inna zulman nasi zambun wa azzamu ku saurara ya ku mutane zaluntar mutane fa zunubi ne mai girma atan nafsu fi tarimihi bit tawhid nafsi ma yazo wajen gargadi akan ainihin zalunci wajen gargadi akan me akan zalunci wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar karka dauka Allah ta'ala ya rabka na gaban da zalimin ke aikatawa yana musu jinkiri ne saboda wannan rana shine kiyama an ji kowa sai ya biya haƙi kuma Allah ta'ala ya ce baya son azzalimai wallahu la yuhibbu adh-dhalimin haka Allah yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin hadisi ingantacce wajen hana zalunci yace me hadisi kudusi ne aka rawaito ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah yake ya ku bayina ni fa na zalunci na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi haram gare ku waj'altuhu bainakum muharraman fala ta zalamu ku daina zalunta juna kuma an yi gargadi ga wanda ya zalunci cewa sai an yi mai sai an wa wanda ya zalunta hakkinsa sa manzo Allah yake ta sallallahu alaihi wasallama ku yi maza ku biya mai hakki hakkinsa kafin a zo ranar da za a biya amma ba da dinari ko dirhami ba dan anan ake barin dinari dirhami a duniya lahira tafiya ake yanke handel ake tafiya ba komai to ya za a biya bashi da ayyuka za a biya bashi shine malai yake cewa ala inna zulman nashi, zambun mu'azzamun ku saurara ya ku mutane zaluntar mutane fa zanibi ne na girma atan nasu fi tarihi bit tawahudi nafsi yazo yana haramta shi da gargadi wa yurja li zulmi ghufranuhu gadan wa yurja li zulmi wani abinda mutum yayi ba zalunci ba ghufranuhu gadan yafe masa gobe kiyama wa in yasha al mazlumu yuqtasu fi gadi amma ka sani idan wanda aka zalunta ya nemi haƙƙinsa a wajen Allah to za a yi kisashi za a yi mai kisashi shi ne yuktasu za a yi kisashi fi gade a gobe kiyama Ya ce wa yurja idan mutum ya aikata laifi ga Allah in dai ba shirka ce. Allah zai yafe masa zai zai zamo karkashin mashi'a ta Allah Allah yana iya yafe masa da ya ce inna Allah ya yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafewa a yi shirka da shi amma yana gafarta koma bayan haka ga wanda ya so shine yace wa yurja li ghairi zulmi ana sa rai wanda ya mutu ya gamu da Allah ya je da zalunci gufranuhu gadan in dai ba shirka ce. Allah yana iya yafe hakkinsa shi na zalunci da kai shine sabo ne zalunci zalunci yana nufin sabo ma'ana mutum ya aikata sabo shine zalunci da sahabbai suka suka ji Allah ta'ala ya ambaci zalunci a Qur'ani hankalinsu ya tashi ko ba haka ba sai aka ce suka dauka cewa ai zaluncin da ake nufi shine sabo sai annabi ya ce a'a ai akwai wanda yake mafi kolorwar zalunci shine abin da Luqman yake ga sai ya bunayya la tushrik billahi inna shirka da zulmun azim shirka ita ce kolorwar zalunci yace wayurja li ghairi zulmi ana sa rai in mutum ya je lahira da kurakurai amma ba shirka ba gufranuhu gadan Allah yana iya yafe masa amma hakkin bayi fa ya in yasha mazlumu amma wanda ka zalunta a duniya in aka je gaban Allah in ya ga dama ya kutasu bi gadi zai nemi hakkin a gobe kiyama zai nemi hakkin a wajen Allah na zaluncin da kai masa kamar yadda manzo Allah ya ce ma kanat indahu li akhihi mazlama man kanat hu? li akhihi mazlama ya ku mutane duk wanda yake da wani hakki na dan uwansa da izalince shi falyatahallal minhu al-yawma a yau a duniya ya nemi shi ya biya hakkin ya biya kabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin a zo ranar da ba dinari ba dirhami ba dinari ba dirhami za a je lahira za a biya shi amma ba da kuɗi za a biya ba in kanat lahu hasanat in aka je lahira wani yana binka yana bin wani hakki na zalunci to yukhad min hasanatihi lil mazlumin sai a dauka daga ayyukan shi na kwarai abinda yana alheri a biya bashi da shi wa illa in ya je lahira kuma bai da aikin alheri ba fa yukhad min sayyi'ati al mazlumin sai a dauka daga laifuffuka saban su wanda aka zalunta tunda ai babu abinda za a biya mai kyau to sai a ɗauki laifinsu fa alaihi a jefa a ɗora masa wa yi tura finnari a jefa shi a gidan wuta saboda haka za a yi kisasi a lahira haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam hatta yuktasa min sha al karna har sai an nemi ah, hakkin abin nan dabbar da ma'ana yar uwarta ta tunkuye ta ba ta da kaho ta tunkuye mai kaho ta tunkuye mara kaho sai an nemi hakkin a lahira in an gama da su dabbobi sai a ce da su kunu turaban an gama da su na su ba ba batun shiga aljanna ko wuta sannan dan adam dan ya ga aya cewa to in an yi wa waɗannan shifa ha saboda haka zai biya bashi abin mamaki musulmi sai ka tambaye mutum ka ko yadda akwai lahira ya ce na yadda mara aini musulmi ne ce to ai na ga aikinka yana cin karo da yadda da kace kayi akan harshen kana zaluntar mutane kai baka san cewa a lahira za a biya bashi ba kake zaluntar mutane to mutum ba zai gane ba sai in ya tafi lahira ko bakin allura ka zalunci wani sai an biya shi sai an biya shi saboda haka karka dauka maganar ta wuce kuma babu wani wanda ba za a zai biya ce saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daukaka daraja amma shi kanshi ya faɗa yake inda wani da yake haƙƙi yake da haƙƙi a waje na zo in biya shi haka yake kuma haƙƙin fa ba na wai kuɗi ko me ba a'a hatta na duk abin da yake na zai iya shiga wannan sunan zalunci ko dukan wani kai ba akan zalunci ko ka zage shi ko kai masa wani abu duk sai an kwata wa mutum haƙƙin wa man kana fi dunya yashihu bi malihi mali yace wanda ya zanto a duniya mutane kenan mu kenan muna ruwa da dukiyar mu yashihu bi malihi in nace ba ni abin da ke hannunka ai ba zaka bani ba sai ake ni da kudi na in baka saboda mai kowa yana son dukiyarsa to a duniya kaga yadda muke ruwa da dukiyar mu yace fa kaifa bihi yawmal azab al to ta yaya yanzu a lahira a duniya kana ruwa a lahira an je kuma zaka biya bashi wannan wata irin wauta ce lahira fa ba da dukiyar zaka wannan da yake hannun mu ba da ita ake biyan bashi yanzu a duniya muna ruwa dukiyar ko bai so ya bayar yana so ya tara amma kuma duk da haka muke zaluntar mutane mun je lahira aikin mu mai tsada shi kuma za a dauka a biya bashi wani irin tunani ne wannan wani irin tunani ne wannan a lahira fa ba da dukiyar ka za a biya wannan dukiyar da muke ruwa ta ba da ita ake biyan bashi ba da ayyuka ake biyan bashi a lahira shine ma ne yace mun kana fi duniya ya shehu bi malihi yace abin mamaki mutumin da a duniya yake rowa da dukiyarsa wa kaifa bihi yawmal azabi almu'min ta yaya zai yadda a ranar da za a yi azaba mai dawwama mu'abbadi ta har abada amma yayi asarar ayyukansa na alkhairi ya ya sai da aikin a nan duniya wajen zaluntar mutane sai yadda a lahira dole sai ya ya biya aiki yanzu shin baka tunani yanda kake rowar dukiyarka a duniya to kai rowa aikinka mana na alheri wanda in ka je lahira kawai ne ya kwace ma ko ba haka ba shi ya tantanta kai rowa aikinka da ba ka so a kwace ma in ka je lahira ka yi tattali na duniya an karbe watakila kana iya amma lahira an ka taba karbe aikin ba za a da duniya a gyara ba ya kamata ka yi rowa da aikinka na alkhairi kada ka zo kana sallah kana azumi kana alheri kana kaza kana kaza kuma ka je lahira duka biya bashi dan ka zalunci mutane sai ka kiyaye fala taftarir mimman yusamihu fid dunya fala taktari kada ka rudu mimman yusamihu fi duna na wanda zaka zalunta a duniya ya kyale ka shine yusamihu ya kyale ka ba dan ya yace ba sai dan ba yadda zai kwato hakkinsa ka bi shi karfi ka zalunce shi amma sai hakura yace karka rudu dan ya kyale ka yace wa'adhu sannan taslam wa tarshidi wa addi hukukan nasi ka ba da haƙƙin mutane taslam za ka kubuta wa tarshude kuma za ka shirya kar ka ɗauka an a duniya ka ci haƙƙin wani aka kyale ka ka ci an kyale ka shikenan ka ci banza ta bakin masu faɗi a'a ba a cin banza wallahi ba banza dan abin da ka ci sai an maka hisabi akai wa addi hukukan nasi ka ba da haƙƙin mutane taslam za ka kubuta wa tarshudi za ka shirya idza kana daynul mar'i fa huwa anir rida in ka ci bashin mutum da yardarsa in ka ci bashin mutum yadda ya baka to ka sani mata lam yuwaffa yabqa kayfa bi mashhadi in dai baka biya ba lam yuwaffa ka ci bashin mutum ta ki bashi to ka sani cewa yabqa zai zai wanzu a wuyanka yana nan tare da kai baka biya hakki ba kar ka dauka shikenan ta tafi wallahi bai dau ba za ka tsaya can a lahira kuma za ka biya mata lam yuwaffa yabka kaifa bi ya ce, kaifa ta yaya bi mashhadi za mu ga mutumin da zai kasance a wannan rana yaya zai kasance kaifa bi mashhadi mana yaya zai samu kansa a mashhad a wannan ranar taron wanda yake da haƙƙi a wuyansa ya kake tambani zai samu kansa a ranar alkiyama a ce a zo a biya bashi kuma ya zanto ma bashin yana da yawa kaci wannan kaci wannan kaci wancan kaci to ya za ka ga mutum a ranar kiyama kai za ka ga musiba ba za ka tashin hankali in ma ke yana dan ayyuka na kwarai bare in bai tara aikin na kwarai ba kuma yadda ya ci bashi aiko kaifa bai mashhadi ya kake tsammanin ganin shi a wannan rana duk da cewa an ce ba a kallon tuna kowa ta kan shi yake amma tabbas wani kan musibar da za ta same shi gaskiya ya tantance aini irin yadda ake a duniya a tare ana kallo a ce to wani kan kowa yana kokarin ya ga wani hali zai samu kansa saboda musibar da yaje da ita Allah ka tsare mu wa man qatala zani bi zawjatihi fala qisas alayhi fi adh-dhulum wala yadi wannan kuma ya shiga wata mas'ala daban ya gama da batun zalunci da biyan bashi sai ce wa man qatala zani wanda ya ga wani mutum da matarsa ko yarsa sai ya far masa da makami ya kashe shi nan yace bi zawjatihi fala kisasa alaihi malai yace babu kisasi a kansa fi zalumi akan wancan azzalimi wala yadi kuma ba zai biya diya ba kuma wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna in kun tuna hadisin nan na ɗaya daga cikin sahabbai kun tuna shi ko waye sahabin wanda wani mutum yake cewa ya rasulullah da mutum zai ga wani da matarsa kuma ya far masa da makami ma'ana shin tun da aika san a da shari'a sai an yi mai Shaidu guda hudu shin zai jira ije i nemo shaidu? sai wannan sahabin ya ce mai sai ce ya rasulallah wanda kuma batun aji a nemo shaida ai zan kai masa sara ne da kaifin takobi ba da fadin ba wani sahabi ne ya faɗi wannan magana ha sa'ad ibn abi wakka sai ya rasulallah ce ai ba batun aje a nemo abin nan eh, shaidu ya ce ai zan sare shi ne sara da kaifin takobi na ba da gefen ba ba da fadin ba sai manzo Allah ta san ke cewa ata'jabuna min ghairi sa'at yanzu wai kuna mamaki abin da ya faɗi kishin da yake yace ana aghyar minhu manzo Allah yace na fi shi kishi wallahu min min kuma Allah bi ya fi mu kishin bayansa domin Allah baya so ya ga ana aikata alfasha wato shi yana ganin cewa ai batun ma ai jira wai zai ka a ai kaza ai shi ya gama ai ai sabon shi zan yi takobi ba ba zan saurare shi to amma a kaidar shari'a mai aka ce yanzu magana ake ta ce ka kawo shaida hudu kowane yi sheda akan irin yadda ka ba da shaida kafin a yi masa hukunci to amma anan sai malam yake cewa man katala zani bi zawjati wanda ya ga wani yana alfasa da matarsa fala kisasa alai sai ya tare shi ya kashe shi ba kisasi ba ramuwa an kai shi gaban alkali fi zalumi wala yadi kuma ba zai biya diya ba kuma ba zai biya muka ce malamai suna da magana akan wannan ma'ana ba alal itlaqi bane ba an saki abin babu iyaka ba kaidi bane a akwai kaidi asalin shari'a shine a nemo shaidu guda hudu in ko ya kashe wani za a je gama alkali ne don ya tsaye da shaida akan abin da yake da'awa ko ba haka ba abu akan abin da yake da'awa domin ba a zubar da jinin musulmi haka kawai ko ba haka ba dole sai ya kawo shaida kuma wannan mas'ala suna cewa daf'u sa'il a littattafai na fikiyu suna cewa daf'u as-sa'il yana cikin mas'alar tun kuɗe mai laifi wanda kaga yana aiki ya zo maka yanayi maka ya ya abin nan misali ya far maka da makami ya, za ka yi da shi shine daf'u sa'il ko kuma mutumin da ka ganshi da iyalinka misali ya za ka yi da shi ma'ana abin da ake faɗe shi ne a ko dai ka kawo shaidu ko kuma kan za ka iya tsare shi ma'ana tare da cewa kana da shaida ka tsare shi kai wa alƙali amma kai ka far masa da makami to akwai matsala an kai gama alkali alƙali sai ya yi bincike ya tabbatar da shaidar ka akan cewa shin gaske ne abin da ka faɗa ka tsare kanka ne ga barin wannan mutumin da yake so ya halaka ka ko kuma me dalili na kashe shi dole sai ka kawo shaida in ba kawo shaida ba duk wanda kai da awar ya far maka ne ka kare kanka sai ka kashe shi to alkali sai ya bincike in ya tabbatar haka ne sannan sai ya kyale ka in kuma akwai shubha to dole ne ko dai ayi kisashi ko kuma ayi diya ko ayi kisashi ko ayi diya wannan matsala ba alal itlaq kamar yadda malam ya sake ta haka bane a'a in an je gaba alƙali sai alƙali ya bincike iya abin da zai iya da shaida na cewa wannan mutum abin da ya aikata ana iya kyale shi ko kuma za a daura mu a kansa shine yace wa illam yusaddiqu alwali wala ata bi bayyinati al'udwan dham dham minhu wal hadi yace wa illam yusaddiqu alwali idan yaje gaba alƙali yace aika za yayi na far masa kuma na kashe shi sai sai yake bai yarda ba sai an yi bincike an tabbatar da shaida to anan wala aka bi ce kuma shi wanda yake da'awa cewa ya farwa wannan ne saboda kaza sai ya kawo shaida in bai kawo shaida ba ta al'udwan da ya farwa wannan yayi masa uh, udwan yayi masa ta'addanci kenan zamminhu to dole ne sai ya biya ko dai ayi kisasi ko ya biya diya ko ayi kisasi ko ya biya diya kamar yadda na faɗa ba wai abin haka yake ba kawai ko da mutum ne ifaɗa ma gida misali to abin da shari'a ta ce shine ka kare kanka gwargwadon yadda kake iya kare kanka gwargwadon yadda kake iya kare kanka saboda watakila makamin da ya zo da shi e, makaminka ya fi nashi girma ya taho da barandami kana da bindiga misali kaga akwai bambanci ko ba haka ba ko ya zo da gora kai kuma kana da bindiga almuhim sai an duba dai alkali ya bincika ya tabbatar da cewa abin da kai kare kanka ne hakikatan ko tsare mutuncinka ne sai bayan bincike kafin alkali ya ko dai ya kyale ko kuma ya ce a biya diya ko ya ce a yi mai a yi ɗaya ne cikin uku in irin wannan ya faru an gane ko? a cikin abin nan manzuma ta qawaidul fiqhiyya yake cewa mutlifu mu'dhihi yace laysa yadmanu ba'da ad yi a hiya ya yace wanda ya kare kansa daga wanda yi masa ta'addanci ba zai yi ba zai ya yadmanu ba zai biya diya ba amma in ya zanto ya kare kansa ne a matakin da shari'a ta yadda mataki mataki mataki shari'a tana duba cewa idan mutum ya ya ɗauki sanda ɗaya eh, zai da ke ka misali to kai ba za ka ɗau barandami ko takobi ko adda ka ce za ka saboda ai sun sha bambam makamin ko ba ka shi yasa eh, ya ce ba da jifa'i lati hiya ahsan bayan ya kare kansa gwargwadon abin da ba zai shari'a ba za ta kama shi wato dai abin da ake faɗa dai akwai ƙa'idoji na shari'a ko da wajen kare kai za ka kare kan gwargwadon yadda ko kare mutuncinka gwargwadon yadda an an je gaban alkali kana da hujja da zaka ko dai a kyale ka gaba daya ko a ce ka biya diya ko kuma a yi ya sa ramuwa kaga wannan matsala dai ya kawo ta ne dan yayi mana magana akan daf'us sa'in shine tsare kanka gabarin wanda ya nemi shiga mutuncinka ko zai kwace maka dukiya ko zai kwace maka dukiya matsala ce mai zaman kan da malamai suke tattaunawa an gaji ko malam ya shiga wani fasali yace al-qatl bi ghairi haqq wa ma yatarattabu alayhi wa rujuu ila Allah ta'ala yayi fasali yake ce al-qatl bi ghairi haqq kisan musulmi ba tare da hakki ba laifi girman laifin kisan musulmi ba tare da hakki ba wa ma yatarattabu alayhi da kuma abinda shari'a ta aje ga wanda ya kashe musulmi wanda ya kashe musulmi ba tare da hakki ba mai yaya za a yi a shari'a wa ruju ila Allah ta'ala sannan a ƙarshe malam zai yi magana game da wajibcin tuba da koma zuwa ga Allah abubuwa guda biyu zai yi magana a kai ke a yadda ya yi a fasalin abu na farko shine al bai gai da haqq wa ma ba ne me shari'a ta faɗi game da wanda ya kashe rai na musulmi ba tare da hakki ba sannan kuma zai yi magana akan arju ila Allah ta'ala koma zuwa ga Allah da tuba akan laifin da mutum ya aikata ah, mun san cewa haramun ne jinin musulmi kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hutuba ta hajjin bankwana yace ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ku saurara ya ku mutane ya ku musulmi jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne tsakaninku yace ka hurmati yaumikum hada kamar alfarma wannan yini da ake ciki ita ce ta yau mu arafa ya ce fi bale kuma haza kamar alfarmar wannan gari na makka fi shari kuma haza kamar alfarmar wannan wata zulhijja saboda mutane suna girmama ranar arafa a wancan zamani sun kafin musulunci suna girmama ranar arafa suna girmama garin makka sun kafin musulunci suna girmama watan zulhijja tun da yana cikin watanni masu alfarma to ku sani jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa yana da alfarma kamar wadda waɗannan suke da alfarma sau da aka ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi gargadi ga wanda ya kashe ran musulmi cewa zai masa ba mai tsanani wa man da mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda 'adaban 'azima wanda ya kashe rai na mummuni aka ambaci abubuwa guda uku masu girma akan zubar da jinin mutum to saboda haka yace hannama jahannama khalidan fiha in ya shiga wutar jahannama ji ayar ma ba zai zai dawwama a gidan wuta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah zai fushi da shi wa la'anahu kuma Allah zai la'ance shi ya nisantar da shi daga rahamarsa kuma wa'adda lahu azaban azima kuma ya tanadar masa azaba mai girma saboda jinin musulmi ba abin wasa bane kamar yadda za mu karanta wanda ka ɗauki magirbi ko kuma diga ka je kana tarar ɗakin ka'aba za ka iya haka a matsayinka na musulmi ai kana ganin girman ɗaki ko to amma shi ya fi maka sauƙi fiye da ka kashe ɗan uwanka ko ka zubar da jinin ɗan uwanka musulmi wannan ya fi sauƙi wataƙila wani sai ɗauka wannan ai mai sauƙi ya fi girma a'a wanda ka ɗau magirbi abin nan kana tarar ɗakin ka'aba in kai haka ya fi ma sauki fiye da ka je ka zubar da jinin mutum saboda haka a manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama la yazalu muslimu fi yusatin min dini mutum zai ci gaba da zama cikin zaman lafiya cikin addininsa malam yusuf daman haraman in dai bai zubar da jinin haram ba to yana zaune lafiya amma ranar da mutum yayi ya daga hannu ya zubar da jinin wani to kuma ya shiga musiba Allah ka tsare mu to shine malam zai magana sannan abu na biyu shine kira zuwa ga koma da Allah zuwa ga Allah da tuba tunda ya ambaci kurakurai a baya sai kuma ya rufe da tuba ya rufe da tuba Allah tabaraka ta'ala ya kira bai zuwa ga tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha kaga Allah yana so bayi su tuba kuma duk laifin da mutum ya yi komin yawan laifin da girman shi inda ya tuba tsakaninsa da Allah Allah zai yafe masa kulya ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayi waɗanda kuka zalunci kawunan ku kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah to sai malam ya cike bayan ya ambaci kurakurai laifuka da da tuba wannan fasali malai ce wa iyyaka qatl al-amd zulman lil mu'mini wa iyyaka ina gargadinka qatl al-amd kada ka kashe wani da gangan zulman a bisa zalunci li mu'minin ga mu'mini kar ka zubar da jinin mu'mini yake fa zalika ba'da shirki kubrat tafassuli wannan laifin bayan shirka shine mafi girman laifi shine mafi girman laifi bayan shirka kamar yadda yazo hadisi Abdullahi dan Mas'ud ko mai hadisi yake cewa ayu zambi a azamu inda Allah yake al-ishraku billahi thumma ai yace wa qatlu nafsi harrama Allah illa bil haqq ya tambaye shi wani laifi yafi girma yace shirka da Allah yace sai wannan yace kisan rai ba bisa haƙƙi ba shi yasa yake cewa ya shine mafi girman a manyan laifuka yana cikin manyan kaba'ira yana cikin manyan laifuka yace kafa zajiran anhu tawa'ud qadirin kafa zajiran anhu ya isa gargade akan wannan laifi na kisan kai tawahudi qadirin wato narko da alqadir shine Allah mai iko yayi tanadi ga wanda ya zubar da jinin mummuni kafa zajiran anhu ya isa girman gargade shine narkon da aka yi mai tawahudi qadirin da Allah alqadiru mai iko yayi gargade ga wanda ya zubar da jini binari yace zai sa shi a wuta ne kuma zai la'ance shi thumma takhlidu mu'tadi sannan zai dawwamar da shi a gidan wuta yace wannan ya isa gargadi ya isa tsawa ko tsawatarwa ga wanda ya ji cewa ba zubar da jinin mummini ba abu ne kankane ba yace fakat qala abdullahi atqa mu'awwilin bi matabil qatil al muta'ammidi abdullahi dan abbas wanda yake cewa shine aska mu'awwilin mafi takawa ko kuma yayi tawilin wannan aya din shi bai yadda da cewa wanda in mutu bayan ya kashe rai zai fita daga wuta ba domin ayar da muka karanta dazu ta ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha Allah ta'ala baya yafewa baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka ɗan wuta ne har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu annar wanda in mutu yana shirka dan wuta ne kuma bazai fita daga wuta ba Allah ka tsare amma yace wa yaghfiru ma duna zalika yana yafi koma bayan abu daya ambata shirka yace duk wanda ba ita ba yana me yana iya yafewa Allah subhanahu wataala yawa bawa afwa to amma kuma wannan ayar me yace a cikin aya ta wanda ya zubar da jini ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam sai ke khalidan fiha zai shiga wuta ya dawwama to wani khuludi ake nufi sai malamai suka yi ta tattaunawa Abdullahi ibn Abbas yace khuludi ma'ana shiga ba fita shine fassarar sa sai ya ce duk wanda ya zubar da jinin mummuni in ya shiga wuta ba zai kuma fita ba in ji wane ne Abdullahi ibn Abbas shine malai yace fa kala abdullahi akka muawwilin bi nafi matabil ya yace ko ya tuba bai fita daga wuta al mutaammid wanda ya kashe rai da ganga wanda ya kashe rai da ganga to amma malamai suna cewa wannan ta'bid din iri biyu ne akwai ayoyi ba wannan kadai ba dake maganar dawama dawama in an yi ambace ta iri biyu ce akwai dawama bi ma'ana dadewa matuƙa akwai dawama bi ma'ana rashin fita har abada mushrikai su ne in sun shiga wuta har abada ba sa fita domin ai ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yakhlu fi an-nar man qala fi qalbihi mithqalu khardal min iman ba zai dawwama a wuta ba ko yakhruj min an-nar man qala fi qalbihi mithqalu dharratin min khair a wani hadisi wanda yake da misalin kwayar zarra na imani khair a zuciyar zai fita daga wuta kaga ya tabbatar in dai akwai imani to amma ko an shiga an daɗe za a fita saboda haka ra'ayin abdullahi dan abbas yana tsanantawa ne saboda ganin girman jinin musulmi amma hadisai da yawa sun nuna cewa wanda ya shiga wuta dan laifi to komin dadewa zai dai daɗe kan wanda ya yayi wannan domin ma'anar khulud daɗewa matuka amma dai a ƙarshe zai fita daga wuta ya shiga aljanna tun da dai yana da mai imani yana da imani yana da imani saboda haka shine mafi yawan malami suka ce ga qur'ani ya faɗa ladina la yad'una ma allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azaman yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlu fihi muhana illa man taba kaga yanzu wannan ayar gashi ta ambaci waɗannan laifuka tace wallazina layi yad'una ma Allah ilahan akara waɗannan da ba sa kiran wani Allah ba sa bauta wani Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama ba sa kisan ran da Allah ya haramta illa bil haqqi sai a bisa gaskiya wala yaznuna ba sa aikata zina me aka ambata abuwa guda uku wallazina layi yad'una ma Allah ilahan akara. sai aka ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa wala yaznuna kaga an baci manyan laifuka guda uku shirka kisan kai zina aka ce wanda ya aikata wannan wa man yaf'al dhalika yalqa azama zai gamu da babban laifi zai dau babban laifi kuma zai shiga wuta yuza'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah za a ninka masa azaba a gobe kiyama sai aka ce wa yakhlu fihi hada kaga yakhlu zai dawwama a ciki muhanan aulakance abuwa guda uku aka ambata illa man taba sai kadai kenan ana tuba daga me daga shirka ana tuba daga kisan kai ana tuba daga ana tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kaga ashe ana tuba daga laifi kuma kaga an bace khulud din anan saboda haka wanda ya shirka in dai bai mutu da ita ba ya tuba Allah zai yace masa to haka wanda ya zubar da jinin wani illa dai malamai suna cewa shi zubar da jini hakki ne ba guda ɗaya ba a cikin sa an gane ko kamar da ibnu qayyim Allah ya masa rahama ya faɗa akwai hakkin Allah akwai hakkin waliyin wanda aka kashe akwai hakkin shi wanda aka kashe hakki ne guda uku in mutum ya kashe mutum akwai hakki guda nawa uku akwai hakkin Allah akwai hakkin waliyin wanda aka kashe dan uwansa akwai hakkin wanda aka kashe shi kansa idan mutum ya nemi yafiyar Allah dangane da hakkin Allah Allah zai iya yafe masa dan ya ce wa yafu ma dona zalika ya sha idan ya nemi hakkin waliyi cewa su yafe masa kisasi ramuwa kenan tunda in mutum ya kisa kai da ganganci abin da yake aiki shine ai ramuwa annafto bin nafs alama tunda ya kashe rai a kashe shi to idan ya nemi afuwa a wajen waliyan ya ba su baki aka suka yadda sai ya yi mai sai ya biya jiya sai ya biya jiya amma in kisan ganganti ne mataki na farko ramuwa ne shine Annafto, bin nafs amma idan waliyan suka ce aka nemi abuwa suka ce sun yafi kisati sai a je mataki na gaba shine mai biyan diya a biya diya miliyan 600 da nawa ya kace yanzu ko ya yi bayan miliyan nawa ne yanzu ya kai 200 miliyan 250 ko miliyan 360 aka to kaga ran musulmi diyarsa zai biya miliyan 300 da wani abu ko 100 miliyan ɗaruruwa sai biya diyar sai abu na gaba in ma sun ce sun yafe diya kenan. dama suna da hakki akan dan uwansa a kashe. yanzu abubuwa guda biyu ko hakkin Allah hakkin waliyi to yanzu akwai hakkin wanda aka kashe to shi ya za a yi da shi shi ya tafi bayan da za a nemi sulhu da sasanci da shi sai a yi na to an je can kuma wannan kuma ya danganta tsakanin abin da aka faɗa na ɗazu shi ne biyan haƙƙi nan je lahira to zai takumi wanda ya kashe shi ya ce ya rabbi sal zalima lima ya Allah ga wannan da ya kashe ni tambaye shi me yasa ya kashe ni a gaban Allah zai nemi haƙƙinsa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga ko da an yafi biyun dai yanzu akwai ragowar ɗayan wanda sai an je lahira to saboda haka mala yace wa takhliduhu fi an nari min ghairi mukhrijin wa qala siwahu in yujaza yukhallad wa takhliduhu fi an nari abinda aya ta fadi na cewa wanda ya kace rai zai dawama a gida a gidan wuta min gairi makarajin ba tare da ya fita ba wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas ya tafi akan zahirin ayar wa qala siwahu amma wanda ba shi ba ba Abdullahi dan Abbas ba wasu malamai sun ce ne in yujaza in ya aka yi mata ya biya aka yi kisafi shikenan batun dawwama din ba zai dawwama a gidan wuta ba in yujaza yukhallal an gane ko idan Allah ya yafe ya tuba tuba eh, taubatan nasuha Allah zai yafe masa tunda Allah yana yafe zanubai sannan kuma in ya nemi abuwar waliyai shikenan amma yanzu magana ce ta wanda yake da haƙƙi wanda aka kashe a lahira saboda haka an je lahira Allah zai musu hukunci tsakaninsu amma batun ya dawoma a wuta wannan ra'ayin abdullahi abbas ne jumhur suka ce ba zai dawoma a gidan wuta ba wa illa fa'afu allahi an ghairi mushrikin fasihun kama an ba bi ayin mu'addadi yace wa illa in kuma ma'ana an yi batun dawoma a gidan wuta fa'afu allahi ya nemi afuwar allah to Allah yana yin afuwa an gaire mushrikin in dai ba ya mutu da shirka ba Allah zai yafe masa Allah zai yafe masa wa illa fa afullahi an ghairi mushriki afwar Allah ga wanda ba mushriki ba ya tabbata aya da muka karanta fasihun yana da yarwa rahmar Allah tana da yarwa zai iya yafe masa kama an ba da ayin mu'addadi kamar yadda yazo a cikin ayoyi ke da digagu da yawa cikin Qur'ani ya nuna ana iya afwa hatta ma kisan kai in mutum ya nemi afwar Allah Allah zai iya yafe masa inda ya tuba da gaske ya daina wannan laifin kuma hakkin waliyai in ya biya diya ko kuma suka yafe masa shi kenan kawai abin da ya rage masa shine hakkin mamaci to ya faɗi a taƙaice kwarai ya ambaci mas'ala ta kisan kai ya faɗi girman laifin da kuma hukuncin da Allah tabaraka wata ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya to sai ya koma yana magana akan koma zuwa ga Allah da tuba wala tagnatanna min rahmatillahi innama qunutul fata qusranuhu fad'u wahtadi yace wala fanna min rahmatillahi innama karka dare kauna da dai ya kai mai laifi in kai kuskure karka dauka Allah ba ya yafe Allah zai yafe innama qunutul fata ka sani dare kauna daga rahmar Allah kusranuhu tabewa ce ga mutum fadu kai dai ka roki Allah ya jiya wa atadi kuma ka ba hanyar shari'a Allah zai yafe maka Allah zai yafe maka Allah zai yafe maka to saboda haka malam anan yana kira ga wanda ya aikata laifi cewa ya tuba zuwa ga Allah kuma Allah ta'ala ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu na babu anaku to nan ya kawo eh ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana yafi dukkan kurakure inda aka tuba daga cikin tsakanin ba da ubangiji Allah zai yafe wa mutum saboda haka malai ce la taznafanna min rahmatillahi innama kada ka ɗebe kauna daga rahmar Allah ka sani kunutul fata ɗebe rahmar kauna daga rahmar Allah kusranuhu hasara ce fatu kai dai ka roki Allah wahtadi ka nemi shiriya kuma Allah yace wala yaqnatu min rahmatillahi illa alqawmul kafirun ko kaga ɗebe kauna ma ba wanda yake ɗebe kauna daga rahmar Allah sai wanda yake kafiri mai imani ya san Allah yana da rahma ko da ya kuskure yana neman Allah ta'ala ya yafe masa kuma Allah zai yafe wa tastaghfirullah alazim bi tawbatin saboda ka nemi gafara Allah ka tuba wa tarfa'u kaffal mustaghith almujahhadi ka daga hannu guda biyu kana istighatha kana neman Allah ya yafe maka cikin wato kana raki kana nuna kasawarka kamar wanda yake cikin musiba wanda ya fada cikin musiba yake nuna neman ceto almujahadi wanda yake cikin musiba kai ma ka daga hannunka ka roki Allah ya fiya bisa kurakuranka Allah ta'ala mai yafiya ne in ka tuba sannan ka cika abin nan shirur a tauba sharuɗan tuba Allah zai yafe maka Allah zai fi maka yace wa kala wa man yaqnud min min rahmatar rabbi illa adh a wata ayar kuma ba wanda yake ɗebe ƙauna daga rahmar Allah sai batatu amma imani ya san cewa Allah yana yafe zunubai saboda haka malam ya kira ga mai kuskure ya nemi gafara Allah Allah zai yafe masa daga hannu yana nuna wato neman yafiyarsa a wajen Allah Allah zai yafe masa wa tad'u du'a al-mukhbitin bi raghbatin du'a gariqin fi dujal layli mufradi yace wa tad'u in zaka yi addu'a in kai wa Allah laifi kai addu'a du'a al-mukhbitin addu'ar irin masu komawa zuwa ga Allah bi raghbatin kana kudai cewa Allah ya yafe maka kana fata Allah ya yafe maka du'a a gare ka kamar addu'ar kamar kira na wanda ya fada ruwa zai nitse bai iya ruwa ba yana kira a zo aimi a ka masa dauki domin a a cece shi wanda ya fada ruwa bai iya ruwa ba yake in yana kiran wanda zai taimake shi to kai kamar haka cikin nuna matukar bukatuwarka zuwa ga yafiyar Allah du'a a gare ka kai addu'a kamar wanda ya fada ruwa zai nitse bai iya ruwa ba fi dujan laili sannan ka roki Allah ya fiya cikin duhun dare ka tashi cikin dare ba wanda ya sani daga kai ce mahaliccinka mufradi kai daya ba wanda ya sani tsakaninka da Allah ka nemi Allah ya yafe maka in kai haka Allah ta'ala zai yafe maka ma'ana yana yana nuna maka cewa kai kokari ka ka koma zuwa ga Allah ka tuba akan kurakurai da ka aikata kuma tuban irin yadda mutumin da ya fada cikin ruwa zai nitse ko ya fada rijiya yana kururuwa yana neman a ceke shi to haka za ka yi ka nuna ka zuwa ga cewa Allah ya yafe ma ba wai ka yi da ba tare da damuwa ba ka rika nuna damuwarka al-mukhbitin irin masu koma irin yadda bayan Allah na gari suke sun sai kuskure suke nuna damuwa suke nuna damuwa cewa sun yi kuskure to irin wannan za ka yi ka nuna damuwarka cewa kana fata Allah ya yafe maka sai Allah ya yafe maka bayan ka cika wannan sharuɗa na tuba ko an ala ma fata wal azmu ala adam al auda shine al azmu ala adam al auda niyya ba zai koma zuwa ga laifin ba sai kuma ne. annadamu ala ma fata nadama ta farko kenan sannan niyyar ba za a koma ba zuwa ga laifi wa an yatruka al ma'siyah fi sa'ati ne an kila anil ma'siya mutum ya bar sabo lokacin da yake aikata laifin aka ce ba daidai ne ya daina mana ba a tuba da niyyar za a kuma koma a yi ko a tuba da niyyar cewa a ma'ana ba tare da niyyar cewa ba za a koma ba ba a yin wannan Allah ba zai karɓi tuban wanda bai tuba da nufin cewa ya daina ba sai ya tuba da nufin cewa ya daina ko da ko daga baya zai samu kansa cewa a shedan ya rinja shi ya kuma koma amma dai da ya tuba yana nufin mai ba zai kuma koma ba kina da ikla da zam wannan sharadi ne na tuba yayin da mutum zai tuba to ya tuba da nufin cewa ya daina ba zai kuma yi ba ko da daga baya ko shedan yayi ne zuciya san zuciya ta ta sa ya kuma koma amma da da ya tuba yana nufin ba zai koma wannan shi ne sharuɗan tuba da aka ambata fa innal ladhi tad'uhu yarzuqu man yarzuqu man asa وفاتح باب للمطيع ومعتدي فإن الذي تدعو كتني يا كي ميليد وانا كي روكت أبنا أبو أستشيني الله يرزق من أسا ينا ما أذرت واندا يتوبا يدين ليفي ينا أذرت شي دمي دمي كي أذرت شي ها gashi mun karanta aya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim ka duba in ka tuba ba shi kenan magana ta wuce ba a'a kurakuran ma za a mai da su hasanat saboda haka yace fa innal ladhi tazuhu yarzuqu man asa ka sani Allah da yake ka tuba in ka tuba fa zai ma azarta ka kai wanda kai laifi ka tuba wa fatihu babin kuma zai bude kofa lil muti'i ga mai da'a wa di da wa wanda ya kuskure ya tuba ya dawo duk Allah ko basu abu da take ba iya mai da'a bane ake maraba da shi har wanda ito ba. an gane ko Allah shi fatihu babin ne lil muti'i lil muti'i wa mu'tadi da mai da'a da mai laifi in mai laifin ya tuba ya je wa Allah Allah zai saurare shi kamar yadda mai da'a ma Allah yake saurare shi saura karka dauka cewa dan kana laifi ba za Allah ba zai saurare ka ba abin da ake bukata a wajen kawai ka tuba ka gyara in kai sai Allah ya yafe maka walakin na masu raja'i mafatihu alkhaza'ini fad'u wabtaghi alfadla ya yace walakin na masu raja abinda ake so gaskata raja'i kaunar abinda ke wajen Allah Allah ya ce zai yafe maka Allah ya ce zai azurta ka Allah ya ce ka koma gare shi to ka gaskata raja'i ga Allah wannan kaunar yafiya da kuma arzikin da ke wajen Allah in kai wannan to mafatihul mafatihu alkhaza'ini kamar mabudi ne na dukkan taskoki na arziki tuba da raja'i koma zuwa ga Allah da neman abin da ke wajen Allah kamar mabudi ne na me na khaza'in taskocin arziki fadu ka roki Allah wabtagil fadla wajhadi ka nemi falala a wajen Allah wajhadi kuma ka dage wajen neman falalar kada ka gajiya kada ka gajiya wa qul bi inkisarin farighan qari'an bab rahim qarib mujib bil fawadil yabtadi wa qul bi kayi addu'a wa ka riga gaya wa Allah bukatarka bi da inkisari shine kankan da kai da nuna kasawarka in zaka roki Allah ka roƙi Allah bin kisarin da nuna kasawarka kai mabukaci ne a wajen Allah Allah shine mai badawa in za ka roki Allah wani abin cikin ladabin addu'a wa kul bin kisarin qari'an baba rahim ka je kofar Allah rahimi mai rahama ka kwankwasa ta hanyar mai ta hanyar inkisari wato nuna bukatar kai zuwa ga Allah da katawarka Karebin mujibin ka sani Allah makusance ne mujibin mai amsa addu'a ne bil fawazil yabtadi yana bada falalarsa ga wanda iso shi ke fara bada falala in dai ka bukata Allah zai baka saboda haka in kana da bukata a wajen Allah to ka je cikin ladabi da nuna bukatuwa Allah ko zai amsa maka zai buɗa maka kofar in dai ka je da ladabi to Allah zai amsa maka amma in ka je da kalbin lahin zuciya ga falalliya to wannan Allah baya saurara wani a yana bukata ya ga da gaske kana da bukata a wajen shi kuma da gaske ka gamsu yana badawa yana amsawa ba wai ka je kana roƙon Allah ka ce Allahumma atini in shi ta ba ya Allah in ka so ba ni kaza a ba a yi wa Allah haka Ke ni Allah ba ni an gane kuma ka ji kawai an baka abinda bahaushe yake cewa an zaka roki Allah da me da babban mutum haka Allah yake so shi baya son ka nuna kamar abin da ke wajensa kaɗan ne ko ba zai bayar a'a yana dewa yana bayarwa saboda haka abin da ake bukata ladabi da nuna bukatuwarka zuwa ga Allah shi karibin ne mujibin bil fawadil yabtadi ilahi ubangiji na atal asuna babaka malja'an ga masu sabo sun zo kofarka suna neman mafaka yarjuna guf afwan minka rabbi wa sayyidi suna neman afuwarka ya ubangiji na ya sayyidi na ya ubangiji na ga bayinka sun zo ilaika fararna min azabika rahbatan ga masu laifi sun zo ilaika gare ka ya ubangiji fararna muka muka taho a guje muka gujewa ko ina muka taho gare ka min azabika rahbatan muna tsoron azabarka fala taqrudanna an jananika was'idi karka kore mu gabarin abin da muke so ka ba mu na aljanna was'idi ka azurta mu da aljanna ya Allah da'una ka lil amri alladhi anta zamin mun roke ka ya ubangiji game da al'amarin nan da kalamin ce masa ijabatahu kai kake cewa kalamin ce ne amsawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i to ai shine wannan abin da yake faɗa kenan yake da'aunaka gashi mun zo muna roƙonka ya Allah lil amri alladhi anta zaminu abinda kalamin ce mana kace mu roƙa zaka bamu ijabatahu zaka amsa mana ya gaira mukhlifi mu'idi ya Allah wanda kace inna Allah la yukhlifu almi'ad baka saba alkawari gashi mun zo ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ka bamu bukatar ilaika madadna bir raja'i kuffana gare ka madadna muka mika hannayenmu bir raja'i muna fata ka bamu a kuffana tafukan hannayenmu fa hashaka ya ubangiji hashaka min raddil fata safiral yadi kai ko ubangiji kayi nesa da rashin biyan bukatan wanda izo maka da hannu a bude duk wanda ya je wa Allah da hannu a bude ko sai Allah ya cika masa hannu alkawarin Allah ne ha shaka kayi nesa ya ubangiji ka ne sanci cewa a zo a ce ba ni ka ce babu ko ba zan bada ba ba haka Allah yake ba Allah ta'ala ya zo a cikin hadisi yake cewa inna rabbakum hayyun karim jim annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana da haya kunya irin wacce ta dace da shi karim Allah mai karamce ne yastahi min abdihi Allah yana jin kunya in bawa ya daga hannu idan rafa ilayhi yadu an yurda kuma tifara. Bawa ya sauke hannun ba tare da an cika hannun ba Allah baya haka Allah baya haka kida ke fahasha ka min radd safira yadi Allah ta'ala kai baka mai da hannu na bawan ka inda ya daga hannu to sai Allah ka sanya masa abin da yake bukata a hannun wa man yantakhib min khashyati Allah kullahu ومن ينتعب من خشية الله يقول له طفأت لغا وعرست كل التعبد ومن ينتعب أي من يبكي الانتهاب شيني البكاء البكاء شيني كوكا زبر ده هواي يتي ومن ينتعب من خشية الله دو وان دي زبر ده هواي شول القرآن الله كله كيمة البشر شيني دشي طفأت لغا وان هواي ناكا كا كشي وتا تلغا وعرست كل التعبد كا سامو دكا ربو من عبادة manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama duk wanda izbar da hawaye saboda tsoron Allah to ba zai shiga wuta ba shine malam ya wake yake cewa wa man yanta min khashyati la duk wanda ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah kullahu ce da shi fa ba taladan ka kashe wutar wutar lahira wa arasta kullu ta'budi ka samu rabo na dukkan mai bauta shine zaka shiga aljanna gobe kiyama fa ainun domin idanun da bakat min khashiyatillahi ya zubar da hawaye dan tsoron Allah hurrimat ala nari Allah ya haramta wannan idan shiga wuta fi nafsi alhadith almusaddadi a cikin nafsi na hadisi wanda ya zo daga manzon Allah ingantacce sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya faɗa yace hainani la tamassuhuma an-nar idanuwa guda biyu wuta ba za ta shafe su ba yace ainun bakat min khashyati idanun da ya zubar da hawaye dan tsoron Allah wa ainun bata tahrusu fi sabilillah da idanun da ya tsaya yana yin tsaro yana tsare kasar musulmi yana jihadi shine ake cewa yana yin ribafi ma'ana ya tsaya yana gadin musulmi eh, ya hana idansa bacci to wannan idan ba zai ina wuta ba za ta shafe shi ba Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ƴan uwanmu da suke cikin musiba a ko'ina Allah ya yi musu musamman a Gaza suna cikin musiba matuka da a tarihin ɗan adam ba a taba ganin irin wannan musiba a dai tarihi na kusa ba Allah ta'ala ya yaye musu wannan musiba Allah ta'ala ya tsare jininsu da mutuncinsu wannan azzaliman yahuda ya ubangiji ka nuna mana karshen su yan uwanmu a inda ake zalunta su zamfara ka tsana da makamantar sai Allah kai musu dauki Allah ka zauna da mu lafiya kai mana albarka cikin rayuwar mu ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu kyakkyawan karshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin